studio Kalangu. Tahiya yana Niger. Kalangu studio Kalangu. Tahiya yana Niger. Alhamishi 29 ga watan Ogis na shekarar 2019 sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da shirye-shiryensa. Labarun tare da Rakiya Arimi ga kanun labarun. domin rage kaurar bakin haure shugaban majalisar sai yawo ya ba da shawara ga mambobin kungiyar don tabbatar da gabatarwar kasafin kuɗi da aka keɓe samu ma matasa aiki a albarkacin wani taron majalisar wayar da kan jama'a kan bakin haure a nan babban birnin yamai gidaje da dama ne suka rushe a kwaigwalo dalilin ruwan sama da ya sabko fiye da milimeta 200 ƙididdigar kwanaki hudu da aka yi a jihar doso sai kuma rahoton namu na musamman bisa kan sallar girbin sabon doya a malambil benin Babban birnin Yamai na tarbon babban taron majalisar wayar da kan jama'a bisa kan bakin haure da sai yawo ta shirya a cikin saƙon ga mahalarta taron shugaban majalisar sai yawo yana ba da shawara ga mambobin ƙungiyar don tabbatar da gabatarwar kasafin kuɗin da aka keɓewa musamman ma matasa aiki domin rage ƙaurar bakin haure. Mustapha Siselo a rahoton da Musa Hassan ya shirya mana. A yayin ziyarar da tawagar majalisa ta kai a cibiyar OEM ta Agades, tawagar majalisar ta lura da yawan matasa 'yan asalin kasashe daban-daban mamba na kungiyar CDAO da aka turo su daga Alje libya da turai ta kuma samu bayani bisa ga halin yanayin da aka turo ƙeyarsu wanda ya riɓanyu da musgunawa cin mutunci da asarar kayayyakinsu canza miyan da ta yi da bakin hauren akan dalilan tafiyarsu an gano da sun tafi ne don neman kyaukyawar makoma ga rayuwarsu dangance da wannan halin ya waje ba a sake diba karkatawar zubin kasahin kuɗaɗe na ƙasashe mamban ƙungiyar akan haka 'yan majalisa ganin su ne mafiya hurumi ga nazarta zubin kasahin kuɗi ya waje ba su lura ainan da yanda aikin kalkasawar kuɗaɗen da ake rarraba su wajen girkin ayyukan yi da matasan za su amfana da su. A wannan halin matasan G5 Sahel suna ƙasar Mauritaniya domin kirkira tsarin faɗakarwar gaugawa domin sanar da duk wani tashin hankali cikin kowace ƙasashe bisa ga takamaimansa. Na Yusa Jimrau na Nijar da ya halarci wannan haɗuwar ya bayyana cewa wannan tsarin zai zama mai da martani ga yiwuwar rikice-rikice. Wannan tsari na ƙararrawar rigakafi shine za a aiwatar a zaman taron Nokshop ta la'akari da tsarin kowace ƙasa domin duba matsalolin da al'ummata suke cin karo da su domin a samar da mafita a cikin duka fannonin rayuwa na jayo hankulan jama'a a samar da wasu hanyoyi da ke ba da damar sanin zahirin abin da yake wakana da ke da nasaba da tsauran ra'ayi domin a ƙarshe gwamnatoci ko ya kasance na ƙananan ƙananan hukumomi ko kuma hukumomin da ke da ruwa da tsaki akan abun su ɗauki mataki akan bukatocin al'umma don kada su tsunduma a cikin tsatsar ra'ayi da kuma musgunawa. Rahoton da Mustapha Muhammad Sani ya shirya mana. fiye da milimita arba'in na ruwan sama aka rawaito cikin gundumar karkarar kwaigwalo kilomita arba'in da takwas. arewacin garin Bobai, shahar Doso. Wannan mahimmancin adadin ruwan ya faru ne tsakanin jiya zuwa yau da ya haddasa rushewar gidaje da dama. Mamudu Insa magatakardan ofishin magajin gari ya yi wa Hassan Mummuni ƙarin bayani. Kwanaki hudu da ana ruwa mun samu milimita ɗari biyu da tara. Sai dai inda aka samu sa'a ba a samu asarar rayuka ba. A jiya tare da jama'a 'yan kwana-kwana mun zagaya a cikin garin inda muka yi rajistan gidaje ɗari da bakwai da suka zube gabaki ɗaya. Kusan garin Kwaigolo akwai wani gari da ake kira Gobe Zaino da garin Koberi Garba wanda dukansu lamarinsu ɗaya ne. Gobe Zaino gidaje goma sha biyu suka fari ko Beri Garba gidaje 38 waɗanda suka rasa gidajensu suna samun taimakon jinƙai daga jama'ar gari inda duk akwai gidaje ana kiran su su shiga. A daya ɓangaren kuma mun nemi ɗakunan makarantun boko inda muka saka waɗannan mutane. a arlit gidaje 160 ne suka rushe da fiye da ton biyar na abinci suka taɓarɓare sakamakon da ruwan sama da ya sabka a ranar 23 ga watan ogis a arlit da jami'an kwana-kwana suka rawaito ne mataimakin magajin garin gundumar arlit hassan hamani da ke da masaniya a kan abin da ke cikin rahoto na jami'an kwana-kwana ya yi wa usman umaru bayani a jiya dai sun aiko mu wanda ake ta sinistire 160 da kama abin ya buga mutanen da ya shafa mutum 307 mun samu kilo 5,315 wanda ya ruwa bata na abincin mutane mata shafi da menage su kuma su ma mun samu 35 katangu an samu 61 gida kuma an samu 205 a jiya wajen mutum 30 sun je sun yi deklare kuma zan dawo bisa cewa mutane a ɗan gane gidanka in ya faɗi ko ka yi ɓanna komin arzikinka komin kuɗinka komin abinka ya kamata a je a yi deklare kamar mu raskwana inda abin banna miki kenan ana san a sani shi ko ne inda ya shahe ka muna son a je a haɗi ma mutanen wannan su rubuta su shaida saboda yana kawo lissahi daidai da bisa abin da za a yi An gano kimanin mutane wa'anda bala'in ruwa ya shafa dubu biyu da ashirin sabilin ambaliyar ruwa na ranar goma sha ɗaya ga watan Ogis a garin Gore, jihar Zandar, a fadar Alasan Mamman mataimaki na farko na magajin garin gundumar Gore mutane da bala'in da ruwa ya shafa na ci gaba da samun taimako daga wasu abokanan huddar ƙasar Nijar. Rafika a tahir ta tuntuɓi shi ta waya. Mun samu wani ɗan tallafi wasu abokanan hulɗa masu hannu da shuni. Wasu da ambaliyar ta shafa suna zamne ne a gidajen 'yan uwansu, wasu kuma a cikin kalasoshi. A yanzu dai muna da mutum dubu biyu da ishirin da suka fuskanci ambaliyar wanda suka kumshi magidanta ɗari biyu da ishirin da tara da ke zamne cikin kalasoshin. Nan gaba dangance da komawar shiga makarantu dole ne sai an bar wa'annan kalasoshin. Yanzu muna tambaya ga duk wanda ke da hali kuma ya amince ya ɗauniya da ya taimaka mana ga samun mafita ta gaugawa don taimakawa waɗannan mutane don su samu wurin zama. A yanzu dai ameri ba wata dubara ingantatta da aka girka don sakewa waɗannan mutane wurin zama. kimanin matasa ɗari ne suka fito daga jihohi takwas na Nijar, Burkina Faso da ma Benin halartar wani taron ƙasa da ƙasa na matasa bisa kan hamada cewa da FZ Sahel Disnef a nan yamai wannan satin burin shine girka wasu tsarurrukan yaƙi da hamada da kuma shirya wata sanarwa na matasa sahel a cop 14 da za a gudanar a ƙasar indiya a watan septamba ƙarin bayani ta bakin mani ture abdulkader magatakardar ƙungiyar matasa a jacques nizer wanda ya shirya wannan taron général forum farko na wanga babban taro shine na a samu a tattara mafi yawan matasa, kanan a bada shawarwari da sunan matasa baki daya don a isar da shawarwarin a gaban taron COP14 da zai gudana cikin watan Satumba a India. Taro ne akan batun mamayar hamada. A ƙarshen wanga taro za mu gabatar da sanarwar matasan yankin Sahel akan dubaru da kuma makomar da matasa ke jira domin kokowa da lamarin mamayar hamada. Ba ila shakka matasa ne domin ko idan aka ɗau misalin nan kasar Nijar matasa na kan kaso 65 bisa ɗari na jimillar al'ummarta. a sheku idan kaso 65 bisa ɗari na al'umma ya yi ga dangadan ga al'amarin ba shakka na tabbata za a cimma gurin da aka sa ga wannan kokowa. Rahoton da Tarnan Fudai Ahmed ya shirya mana. A yau ne aka gudanar da wani taro a nan ya mai. bisa kan wadatar da ilimin karatun Muhammadiyar ƙasar Nijar a faɗar shugaban tsarin dafawa makarantun muhammadiyya wannan taron zai ba da damar bunƙasar da karatu da rubutu a yaren gida a haruffan larabci salifu shaibu ya yi wa rukayyatu abdurrahman ƙarin bayani rahotse le de scolarisation haɓaka kasan jimilla na ilimantarwa da ake cema jami ko kuma koyar da harsunan mu na gida da babbakun larabiya a shafi guda kuma mun girka sassan kungiyoyi kamar su kojes da ake cema cgds kungiyoyi na uwayen yara da kungiyar mata masu tarbiyarwa da kuma kulab na matasa kojes na makarantun allo suna da tsarin ayyukan da suke girkawa na bukatunsu kamar makarantu gine-ginen kayan aiki littattafai da da ma ɗaukar lalurar malaman koyarwar sai a zo a zamna tare da jama'a a gayyaci abokan hulɗa da dama masu hannu da shuni da ƙananan hukumomin meri da mutane masu niyya inda za mu samun furucin mutane don mu samu mu ciwo kan dukkan ire-iren matsalolin da makarantun ado ke fuskanta a takaice dai shine za a rike ga gurin da aka sa gaba ga wanga babban taro. Cikin yajin aikin kwanaki hudu ne ma'aikatan Orange niger suka tsunduma a jiya, wanda kotu ba ta yi na'am da shi ba. Rashin bin ka'idodin ajiye takardar ta ma'aikata ne ya sa kotu ta ƙi na amincewa da hakan sanarwar da ali hashimu tunau magatakardan wakilin ma'aikatan orange ya inganta a lokacin da studio kalangu ta tuntube shi mu sanar da ku cewa ma'aikatan orange niger na bukatar goma sha takwas bisa ɗari a kan ayyukan da suka yi wa kamfanin na shekarar dubu biyu da goma sha takwas tsakanin ashirin da hudu da ashirin da shida watan ogis na shekarar dubu biyu da goma sha tara ne 'yan sanda kasar Nijar suka wa fiye da birgin kwayoyi 130 na cannabis a gaya a hannun wasu masu bulaguro a cikin motar da ta fito daga Lome Togo da Kwanni a filin ajiye motoci na manyan dillalai. sanarwar da aka wallafa a jiya bisa kan shahin facebook na 'yan sardar kasar Nijar wanda ya bayyana wani kamun a gaya da ya kai kimanin ƙwayoyin ƙwaya dubu ashirin da biyar na diazepam desank da tramol wani mai safarar da miyagun ƙwayoyi da ya fito daga lome a gumbis da kuma wani mai moto da ya fito daga malamville benin a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a farkon watan Ogista na kowace shekara ana girbe doya a ƙasar benin a albarkacin hakan ne ake gudanar da wani biki a cikin garuruwan benin inda shugabannin gargajiya ke fara sa girben a bakin su rahoton wakilin namu fadel alu da kaɗin wannan kalangu ne ake sanar da cewar sabuwar doya da aka fitar daga fadama ta shigo a kasuwar abome kasar benin makwabciyar kasar niger doya dai kalar abinci ce da ake sha'awar ci sosai a kasar mai martaba gezo wanda daga karni na sha tara ya umurta da a mutunta girbin doya kowace shekara tun a wannan lokacin ne al'adar yin hakan ta inganta kamar yadda da hutovu ya faɗa. sabga ce da sarki gezo yake tsarawa tun da dadewa sabga ce da ke wakana yau idan aka shiga cikin kasuwa akwai wani wuri na musamman inda ake tarar da doya da aka ajiye tun da safe da wannan doyan ne wanda yake gaba zai ɗauka sai ya kai shi a wani kewaye a raba shi guda uku daga nan sai a huce a kotobon daga nan kuma sai a tafi a wajen wani sarki kana kuma sai a je a babbar cibiyar gidan kallo na abu au musée central d'Abomey. Idan ba a yi wannan ibadar ba, duk wani mai naɗi ko wani mazamni gari bai da ‘yancin kusanta ga sabuwar doyar bale ma ya kawo ta a gidansa. Idan ba mu gudanar da wannan sabga ba, ba ma da hurumin cin doya. Idan sabon doya ya zo waɗanda suke da zuriya da sarki gizo, idan katanto bai je kasuwa ba, ba mu da hurumin kawo doya a cikin gidajenmu. Sai mun jira wannan sabga kafin mu fara cin doya. avant d'avoir à manger Kamar yadda al'adar ta tilasa, iya maza da iya mata na garin abomi sun rike wannan gargajiyar. A ƙarshen wannan sabga yana wadatar da mu idan muka ci doyar dangance da taron katanto mun gamsu tare da wannan sabga mu ma muna iya cin doya. Sallar doya ana sallar ce ta a cikin birane da dama na ƙasar Benin kamar Savalu da Sasa. Iyakacin labarin namu na yau kenan ni rake arimi nake ce muku masu salam.